wala kuma Allah yace kar ku musu tsawa a kowane hali ba ai wa iyaye tsawa wa qul kuma qawlan karima duk maganar ku gare su magana ce ta mutunci da girmamawa ko a wani hali ne ko me suka maka kuma ko me suka muke sai kin yi magana ta girmamawa da mutuntawa da Allah ji wata magana Allah ya ce waqfid jana janaha zulli ji magana waqfid aya ta 24 a isra wakhfif ka saukar lahuma ga babarka da babanka janaha zulli fukafukinka na humility na kaskantar da kai minar rahama kuma humility da kaskantar da ke da ke da jinkai da tausayi a cikinsa kana kaskantar da kan bawai kana musu ne kawai a'a a cikin zuciyarka akwai tausayinsu da jinkansu saboda ka san wahalar da suka sha a kanka janaha zulli min rahama kaskantar da fukafukinka na humility amma da tausayi a cikin wannan kana jin tausayinsu kana tuna hidimar da suka sha a kanka wasu fa iyayen gabanin a sanda aka musu sajiri sanda aka yanka jikinta kuma irin yanka na da aka ciro ɗan wata kuma fa a sanadiyyar haihuwar mata duniya ko a yanzu ko bayan shekaru illar haihuwan ya zama sanadin da ta duniya da kuma Allah ta'ala ya ce wa rabbi hamhuma kama rabba yani ku yawaita cewa ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ina dan karami wannan addu'a ce ta ƙur'ani mai muhimmanci iyaye ko suna raye ko suna su mu yawaita cewa rabbi hamhuma كما ربياني صغيرا ya Allah ka musu rahama ka yi jin kai zuwa ga babana da babana kamar yadda suka tarbiyyantar da ni suka rene ni ina dan karami yadda suka rene ni ina dan karami Allah ta'ala ka kula da su haka rabbir hamhuma kama robbi kum rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil da kura kuma duk abunda kuke Allah san abunda ke zukatanku in ku na kwarai ne to wanda suke Allah biyayya Allah mai rahama ne gare su mai gafara ne